kamfanin fasaha na google ya bayyana wata sabuwar mota da ya kera maras matuki kamfanin da ya yi nunin wannan fasaha da ya kera jiya litinin an dai kera wannan mota ne ba tare da wasu abubuwa da mutum ke bukata domin tukawa ba kamar su tiyari abin danna burki har ma da giya duk ba ta da su sai dai akwai abin da mutum zai iya dannawa domin juya akalan mota idan bukatar hakan ta faru amma mota na da duk sauran abubuwa da duk sauran motoci ke da su idan aka ga motar ba za a taɓa cewa ba mutum ba ne ke jan akalan motar ba an dai kera motar ne da na'urorin fasaha da dama kamar su kamara domin ganin duk abin da ke faruwa da kuma sansosi da za a iya gane me ke kusa da motar ko inda take manufar kamfanin shine a nan gaba zai cire duk wasu abubuwan da ke cikin motar domin bai wa fasinja gurin da zai yi iya barci kafin zuwa inda ya nufa kamfanin da zai ci gaba da gudan sabuwar motar akan tituna na musamman masu zaman kansu kuma ya nuna cewa idan har komai ya tafi daidai zai ƙara kera ire manyan motoci da ake da su kamar su toyota honda har ma da irin su lexus